An dai shafe kusan makonni biyu da kafa wannan doka na hana fita tun daga marice zuwa karfe shida na safe musamman ma a nan Jalin Gwafa da jihar Taraban. Kuma kafa wannan dokar ya kuwa biyo bayan wani rikici ne ma da aka samu a wata anguwa da ke mashigar garin ta yankin ATC. Lamarin da kuwa ya ja a sa rayuka da kuma dukiya a makonni biyu da suka shuɗe. To sai dai kuma duk da kwanciyar hankalin da aka samu. Kawa yanzu ba ko janye wannan doka ba. batun ma da ya sa jama'a ke ci gaba da kuka kasancewa lamarin na ci gaba da ja tsaiko harkar hada-hada a fadar jihar to wai ko me jama'a ke cewa zuwa karfe shida na safe akwai kofi ba a fita a wannan lokutan to amma daga baya komi ya lafa inda ma ake tashin hankali din su ma ya lafa sai ya zama na kuma a yanzu inda ake tashin hankalin ya fi cikin gari samun nutsuwa da kwanciyar hankali sabila da mu hukuma sun samu wani mafaka na musguna waɗanda suke tafiya da ƙafa especially kawai masu keke na fef kan ka samu keke keke mai keke sai ce maka bai zai je ba sabila da ana fasa mishi glass ana dukan shi dan abin da ya samu na wanda zai balas ana kwacewa suna dai da farko suna na sanusi abba Namne maganan da kofi wanda gwamnati ta sa in kasa ba zama ba lafiya dole ya sa kofi amma idan ana zaman lafiya babu yana za a sa mana kofi ni kira da nake da gwamnati ta sassauta wannan kofin da ta sa al'umma ban ga hujjan da za a ce mu mu zauna muna faɗa da junanmu ba yanzu haka ma sarakuna iyayen al'umma tuni suka fara nuna da masu game da tashin tashinan da ke wakana a wasu sassan jihar Taraba. Mai martaba sarkin Muri Alhaji Abbas Tafida da ke cikin manyan sarakunan jihar Taraba ya ce akwai takaici irin abubuwan da ke faruwa a yanzu da ke da nasaba da batun kabilanci ko addini batun da ya ce dole fa aika tun ta natsu. Yawanci eh, waɗanda suke kawo wannan fitina wanda suke kawo kone-kone wanda suke kawo kashe-kashe 'yan iska ne wanda ba su da niyan alheri a ƙasa don haka ina kira da mutanen taraba duka mu sani fa dole mu sai da gaskiya gaskiyan shine kuma shine allah ya yi mu kabilu daban-daban kuma ya haɗa mu a wuri ɗaya mu zauna ba wanda yake da ikon kirkiro nasa kasa ba wanda yake da ikon ya ce wa wani ya bar inda Allah ya aje shi inda Allah ya bashi abinci to sai dai kwana ta bangaren gwamnatin jihar ta ce ta sassauta dokar hana fita a fadar jihar da karfe tara na dare zuwa shida na safe kamar yadda hadimin gwamnan jihar ta fuskacin harkokin yada labaru Mr. Bala dan abai shaida min ta waya. Yanzu wannan doka za ta fara aiki ne da karfe tara zuwa shida na safe kuma an haramta kabu-kabun keke napep dokar na nan daram har sai yadda hali manufar wannan dokar ita ce a samar da zaman lafiya ba wai takurawa ba a cewar hadimin gwamnan jihar Taraba Mr. Bala ɗan Abu Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.